Musta Keke Lubo shine kwamishinan labaru da hulɗar jama'a a hukumar zaɓen jihar Gombe ga abin da ya shaida mini a hira ta da shi. Gobe da karfe takwas ya kamata a fara zaɓe ana kuma tsammanin wannan zai kai har wajen karfe uku ana cikin zaɓe don haka a wannan lokacin ne koma gida wayanda suke da hakkin su tsaya za su tsaya inda amma ba wurin da ake wannan zaɓe ba don ana tsoron irin yanayi na tada hankali wasu suna korafi akan cewar kyoto ya yi amfani da card reader kenan za ku yi amfani da card reader ne to abinda nake so mutane su fahimta card reader ba na hukumar zaɓe ta jiha ba ne card reader na hukumar zaɓe ne ta tarayya abinda muka saba aiki da shi a jihohi shi za a yi amfani a bi rajista a ji a bi layi a kada zaɓe. ma'aikata nawa ne kuke jin za su gudanar da wannan harkar zaɓe a nan jihar gombe. muna da rumfunan zaɓe da za a yi zaɓe da su a jihar gombe muna da rumfuna da goma sha takwas sannan a kowane rumfa za a samu mutane biyu wanda za su kula da aiki presiding officer da kuma clerk kamar yadda aka sani doka ta ba dukkan jami'u su fito to amma wayanda suka fito har suka yi rijista muna da jami'u guda shida akwai undp wanda uh, ita ta fito tana da mutum ɗaya ne kawai wanda yake takara sa'annan akwai apc akwai pdp akwai abga akwai accord akwai kuma labour party mutum ɗaya a wannan jami'a ta undp kaman wani matsayi yake nema a kuma wace karamar hukuma ne mutum ɗaya nan daga gombe local government ne yana neman chairman gobe da karfe takwas ya kamata a fara zaɓe ana kuma tsammanin wannan zai kai har wajen karfe uku ana cikin zaɓe don haka a wannan lokacin ne koma gida wayanda suke da hakkin su tsaya za su tsaya inda amma ba wurin da ake wannan zaɓe ba don ana tsoron irin yanayi na tada hankali wasu suna korafi akan cewar kyoto ya yi amfani da card reader kenan za ku yi amfani da card reader ne to abinda nake so mutane su fahimta card reader ba na hukumar zaɓe ta jiha ba ne card reader na hukumar zaɓe ne ta tarayya abinda muka saba aiki da shi a jihohi shi za a yi amfani a bi rajista a ji a bi layi a kada zaɓe. dsp obed mary ita ce kakakin hukumar 'yan sanda a jihar gombe ga abin da ta ce dangane da shirin da suka aiwatar wa zaben. gombe state police command dai a shirye take don ta riga tura 'yan sanda kusa da dubu bakwai zuwa local government daban-daban daga local government za tura su zuwa ward ward da take karkashin wayannan local governments din daga gurin kuma a gurin za tura kowanne dan sanda zuwa different different units zuwa rumfunan zabe gombe state police command ta riga ta ja kunne 'yan sanda su tabbatar da cewa zabe ya tafi a cikin lumana da kuma lafiya kamar ranar zaben za a takaita zirga zirgan jama'a ne gaskiya ana so a cimma nasarar zaben nan dole akwai restriction na movement daga lokacin da za fara zabe zuwa ga lokacin da za gama abdulwahab muhammad mura amurka daga gombe a nigeria